This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake murnar cewa kun cakku mitocinsa a wannan lokaci wato mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A Nijar kuma a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya sannan a duniyar gizo a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Jama'a barkan ku da wani Aliyu Mustapha na sakwato ne ta da Ibrahim Ka'al Masi Garba a nan sashen Hausa na Mujan Amurka a Washington DC. To bayan shi Ibrahim din ya gama kawo muku labaran duniya kuma zai dawo ya kawo muku shirin sa na mu tattauna amma ziga labaran duniya din. Assalamu alaikum masu sauraron mu ga labaran An bayyana shugaban Amurka Barack Obama a matsayin wanda ya ci zaben jihar Florida inda aka fi yin kare jini biri jini kwanaki hudu bayan da ya sake yin nasara a zaben shugaban kasar jihar ta florida da ke da wato da ke a kudancin kasar ita ce kawai jihar da ta kasa kammala kidaya ƙuri'unta bayan zaben na ranar talata wanda shugaba mai ci dan demokrat da dan republican mitt romney suka fafata ciki Ofishin harkokin cuɗanyar jihohi na jihar ta Florida ya ce shugaba Obama ya samu kashi 50 cikin ɗari na ƙur'un da aka kaɗa, a yayin da kuma Romney ya sami kashi 49.1 wanda ke nufin tazarar ƙuri'u 74,000 wanda ya kai adadin da ya wuce wanda akan sake ƙirgawa. ko da ma bai ci jihar da ke wato ko da ma bai ci jihar da ake wa lakabi da mai hasken rana ba tuni dai shugaba obama ya sami makin ƙuri'u 270 da ake bukata kafin a zama shugaban ƙasa a amurka dai kowace jiha na da adadin makin ƙur'u daidai gwargwadon yawan mutanen da ke cikinta kuma yawan makin na zama daidai da yawan 'yan majalisar dattawanta da kuma na wakilanta duk ɗan takarar da ya sami ƙuri'u mafi yawa a jiha to shi ya ci makin ƙuri'un jihar in banda jihohi irin su main da nebraska wato ƙarin makin ƙuri'u a florida 129 ya sa adadin makin ƙuri'un obama ya kai 332 na romney kuma 206 Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗi a jawabinsa na mako-mako cewa Amurkawa sun aiki da saƙo ɓaro-ɓaro a zaɓen shugaban ƙasa na wannan satin. A ta bakinsa, Amurkawa sun zaɓi aiki da cikawa ne a maimakon siyasa kawai. Shugaban ƙasar ya faɗi a yau Asabar cewa abun da gwamnatinsa za ta fi mai da hankali a kai shi ne. batun ƙarin ayyukan yi da bunƙasar tattalin arziki. ya ce shi sam ba zai amince da duk wani tsarin inganta tattalin arziki da babu adalci ciki ba. Mr. Obama ya ce shi ba zai sa 'yan makaranta da masu matsakaicin karfin tattalin arziki su biya dukkanin giɓin kasafin kuɗi ba, a sa'ilin da kuma attajirai masu samun kuɗin shiga fiye da dala dubu ɗari biyu da hamsin a ƙara musu haraji ko kaɗan. Kakakin Majalisar Wakilai John Bena ya faɗi a jawabinsa ga 'yan Republican yau Asabar cewa bai kamata Majalisar Tarayyar Amurka ta ƙara haraji ba, a maimakon hakan ta tashi haikan wajen ganin cewa an liƙe duk inda ake asarar haraji. Bena wanda ya ce ya kamata a rage haraji a kuma yi kwaskwarima ga tsarin biyan haƙoƙi. ya kuma nuna fatan cewa ɓangarorin biyu za su cimma daidaito da majalisar tarayyar amurka za ta amince da shi ana sa ran mr obama zai gana da shugabannin majalisar tarayyar amurka sati mai zuwa to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc a halin da ake ciki kuma wani bayanin da ma'aikatar tsaron amurka ta fitar jiya juma'a ya nuna cewa shugabannin da ke ma'aikatar ta pentagon suna sane da harin da aka kai kan karamin ofishin jakadancin amurka da ke birnin bangaizi na libya sa'a guda kafin aukuwar hakan to amma ba su iya ankarar da dakarunsu da ke turai cikin lokaci ba don su kau da kisar amurkawa hudu ciki har da jakadan amurka an sanar da sakataren tsaron amurka john wato leon paneta da wani babban mashawarcin harkar sojoji mintuna sha biyar kafin a kai harin paneta da janar ɗin soja martin dempsey hafsan hafsoshi sun tafi wata ganawar da aka shirya tun farko a fadar shugaban amurka ta white house da shugaba barack obama ƙasa da mintuna talatin bayan nan inda shugabannin suka tattauna kan irin martanin da ya kamata a mayar ka wato kan abin da ke faruwa a birnin na Benghazi inda 'yan bindiga suka zagaye karamin ofishin jakadancin suka kuma cinna masa wuta. An hallaka jakadan Amurka Chris Stephen a wannan harin. Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayar da wannan bayanin ne don amsa tambayoyin da ka taso game da harin da kuma wato mutuwar da shi jakadan ya yi wata ƙungiyar rajin a siriya ta ce wasu hare-haren ƙunar bakin wake ta mota da aka kai a kudancin siriya sun hallaka akalla dakarun siriya ashirin ƙungiyar sa ido kan wato haƙƙin bul'adama a siriya mai harkwata a burtaniya ta ce wasu bama-bamai biyu sun tarwatse kimanin 'yan mintuna tsakani a yau asabar ɗinnan, nan yayin da aka faka wasu motoci a sassa daban-daban na wani sansanin soja da ke dara 'yan rajin sun ce wasu mutane kuma da dama sun samu raunuka kuma da alamar mace-macen zai ƙaru. labaran sun zo muku daga sashen hausa na murya amurka a washington to la to kamar da na ce yanzu zan haɗa ku da shi ibrahim ka almasi garba domin ya kama da shirin mu tattauna. Yau ma kamar kullum da bitar labaran mako za mu yi shimfiɗar shirin na mu tattauna, kuma daga birnin Abuja garin masu garin za mu fara jin bitar. Sale Shehu Ashaka gare ka. Majalisar Dattawa ta soki lamarin shugaba Jonathan na neman bashin dala biliyan bakwai da digo tara don aiwatar da wasu ayyuka a ƙasar. 'Yan majalisar dattawan na cewa shugaba Jonathan yana ƙoƙarin jefa ƙasar ne cikin bakin duhun bashi. Ita ko gwamnatin tarayya ta taƙarƙare cewa bashin na da muhimmancin gaske. a wata sabuwar kuma shugaba jonathan ne ya shiga tsakani kan artabun da ake yi kan mallakar rijiyoyin mai tsakanin bayelsa da rivers cross rivers da akwa ibom a nan bura da jihar kogi sai kuma takaddama da ta ci ta cinyewa tsakanin gwamnatin sokoto da hukumar samar da wutar lantarki wato phcn inda suka jefa jihar cikin duhu har sai a cewarsu gwamnan jihar aliyu magatakardawa mako ya ba su haƙuri kan zargin da suke masa na lakaɗawa ma'aikacinsu duka lamarin da yana ci gaba da jan hankalin jama'a musamman ma yadda harkokin da suka dogara da wutar lantarki a jihar suke ci gaba da taɓarɓarewa sai kuma batun zaben amurka wadda shugaba barack obama ya samu galaba kan abokin karawarsa mitt romney inda shugabannin kasashen duniya suke ta aikawa da sakon taya murna shi ma dai shugaba goodluck jonathan ba a barsa a baya ba misali shehu ashaka murya amurka abuja nigeria Daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sai kuma birnin Jaskwata na yamma da Bauchi, inda Zainab Babaji ke cewa. Rundunar wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane takwas a wasu hare-hare da aka yi ta kaiwa a ƙananan hukumomin Riyom da Barikin Ladi a 'yan kwanakin nan. Kakakin rundunar sojojin Kaftin Salisu Mustapha ya ce sun damƙe wasu da suke zargi suna kuma tuhumar su. Akalla ba za a ka samu kamar mutane takwas ba da suke kwanakin su a mai rayukansu a cikin ana biyar haka da suka wuce. Waɗanda aka kama a hannu sannan na ana bincikan su. Wakilan ɓangarorin sun yi tsokaci. Sunana uh, Mark Libdo na Stephanus Foundation. Cikin sati nan mun ga an kashe mutum kusa ashirin. Don soja sun zauna sun duba ba a rasa baran da za a iya yi da wannan. sunana Muhammad Adam, eh, sakataren kungiyar Net barikin Ladi. A bangaren mu dai mutane za mu shida akwai kuma wanda aka jina ciwo guda uku suna jinya yanzu a na Hospital. To duk bangarori kawai su manta da abin da ya faru a yi a kuri a a juna a zo kasa a yi sulhu da kasa ba sama ba. A cikin makon nan ne gwamnatin jihar Filato ta kaddamar da hukumar ba da agajin gaggawa don taimakawa jama'ar da bala'i ya shafa. Zainab Babaji, muna Amurka daga Jos a Najeriya. Daga Jos sai kuma babbar Hausa, Muhammad Salisu Rabu'u sake tuna mana. Gwamnatin jihar Kano ta ce za ta samar da azuzuwan yaƙi da jahilci a dukkanin mazaɓu da suke cikin jihar. sakatariyar hukumar ilimin manya ta jihar kano farfesa fatima umar muhammad ce ta bayyana haka yayin da take jawabi a lokacin bikin ranar yaƙi da jahilci za a kafa azuzuwa 8,074 a cikin kano gaba daya kuma kowace local government za ta kafa azuzuwanta ne a inda aka kafa akwatin zaɓe a wancan zaben da ya wuce farfesa fatima umar muhammad kenan Taken ranar yaƙi da jahilcin na bana shine Education for Peace wato samar da ilimi domin zaman lafiya. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, nigeria. Yanzu kam za mu garzaya zaurenmu na tattaunawa. Har yanzu zauren na jihar Kaduna, inda akan samu tankiya tsakanin ƙabilu daban-daban kuma mabiya addinai daban-daban. Yau jagoran tattaunawar wakilinmu na jihar Kaduna Nasir Yakubu Birnin Yaro ya ɗora ne daga inda wakilin ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta CRC Nasir Abbas ke ƙarasa bayaninsa. Mu a ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da sauransu muna kallon mutane a matsayinsu ɗaya tsintsiya ɗaya ne to amma menene muna yin bakin kokarin mu tabbatin mu cewa mutane sun zauna juna lafiya bi ma'ana daga baya sai maganar talauci duk idan ka duba wannan alkaba'i da ke faruwa da sun zaga talaka ne da talaka ba wai mai kuɗi ba ne ko da mai kuɗi ko saraki da saraki a duk abin da in ya tattaro ya kakar da akan talaka yake yake karewa talaka ne yake da talaka musulmi talakan uh, krista talakan mai arziki talakan mara arziki eh, uh, sorry talaka dan kasuwa da talaka ma wanda ma baya komai da sauransu zaga duk su suke kashe juna da sauransu irin wani abu ke faruwa to mun yi kokari mu tabbatar ma mutane cewa da sauransu rai a cikin kundin tsarin mulki na Najeriya shine mm, mm, uh, most important thing sorry na faɗi daga kalmar to shine mafi inganci a rayuwar mutum saboda ka duba a kundin tsarin muke da sauransu a maganan kare haƙƙin alcin bil'adama da sauransu ya maganan rai Shi ne na farko to idan aka ci gaba da irin waɗannan alka'aika ana auna alkaba'i haka da sauransu shi ba zai haifar da kome ba na ba maganan ci gaba za ka ga ko da irin ƙasashen turawa ne da suke so su zo su sa wani hannun jari da sauransu ba zai yiwu ba saboda ƙasan ta riga ta hautsi ne ta riga ta zama abin da ta zama yawa to muka yi ma mutane kira da sauransu ba wani nasara ko wani batu ya zai ɗauko kuɗin shi da ƙasan waje idan ana rikici haka duk duniya tana gani saboda muna wani lokaci ne na internet age wanda zaka duba da sauransu hanyoyin wayar eh, hanyoyin communication yawa ya yadu duk abin da ya faru da sauransu maimakon ku ci gaba da sauransu ba za ku ci gaba ba yawa to mukan yi kokari mu zauna da waɗansu kaman abokan aikinmu kamar su amnesty international aha uh, sukan zo da kaman irin ƙungiyoyin masu irin eh, eh, yawa human rights watch misali to sukan zo su zauna su yi mana tattambe mu eh muna bakin kokarin mu tabbata cewa eh gunduma na inda zaka tarar da wanda ba musulmi ba da kuma gundumoyi wanda zaka tarar da musulmi ne zalla mukan kawo su guri kamar misali zan baka misali a 2002 bayan an rikicin shari'a na sai muka ce to duk wanda wanda yake zaune musulmin da yake zaune a kudanci na kaduna da kuma kiristocin da suke zaune yan jiha da suke zaune a arewacin Kaduna sai muka zo muka ba su wani kyauta na musamman na ganin zama sun yi kokari sun koma inda suke bi ma'ana mu ci gaba da tafiyar da wannan sinaji mai sinaji a ci gaba da wannan haɗaka mm, eh, yawa zumunci ya ci gaba to mukan yi irin wannan ire-iren wannan da sauran wayar ma da mutane kai tabbatar cewa eh mu al'umma ɗaya ne dole a tafi yawa eh, dr ephraim ya za mu yi mu cire maganan kabilanci tunda in muka lura abinda shi man nasiru ya kawo cewa akwai kabila gure da kahugu yadda suke faɗa da juna kuma kusan ma iya cewa addinin su ɗaya ya za mu yi cire kabilanci rikicin da muke a nan muke da shi a nan Kaduna bai da masaba da abubuwan da ke faruwa a kasar kuma dukansu tushen yadda na faɗa daga shi ne zancen adalci in har ba mu iya magance rashin adalci kasar nan to akwai sauran rina a kaba talaka yau an taka ka jiya an taka ka kila gobe za a taka ka lokaci yi wanda talaka zai tashi ta kansa na farko yan kana da sana'a ke sana'ar ka bar zuwa maula da zalla ka fara zuwa maula ka sadda yancinka kana da lafiyarka kana da ƙarfin ba ka je ka rungume tsohon sana'an da aka san mu da ita arewa ba noma ka in baka ya noman ba kila ka iya ɗinki takalmi kila ka iya sayar da ah, gasan masara ko kuma ka koya sana'ar yankan gashi ko farce me zai sa ba za ka tsaya a bakin sana'ar ka kai taimaki kai abin da zai taimake ka ba sai ka sayar da yancin ka ka bi kana zuwa maula kullum da safe ka je gidan wani mai arziki ka je ka zauna kai sallama da safe ka zauna an yi maka haihuwa ko kuma baka da na cifane kaga kana sayar da yancin lokaci yayi talaka ya tambayi masu arziki kai nasiru mun san ka ka tashi ba ka yi makaranta ka wuce subscribe ba ka yi aiki wanda albashinka ya fi dubu hamsin aka waye gari sai aka ganka da mota mota miliyan biyar aka gan ka da ginin gida miliyan goma ba mu san sana'an da kake ka samu kuɗin nan i kila mun sani kana kai ma'aikacin gwamnati ne nawa ne albashin ina ka samu miliyan goma da kake ginin nan ina ka samu kuɗi ka siya mota miliyan biyar kaga in talaka ya fara tambaya wanda suke fakaca da dukiyar jama'a to an fara magance matsalar talauci kenan saboda abin da ya kamata a biya wa bukata na al'umma matan ɗaya runguma ya yi amfani da shi daga shi sai iyalinsa to akwai matsala ne. malam Husaini ta yaya kuke son al'ummar kudancin Kaduna gaba ɗaya a ɗauki mutu abu ɗaya ne ba wai a ce da bako wannan dan gari bane domin a bisa yanda aka fahimta babu al'ummar da za ta rayu ita kadai kamar da ake ta tunani cewa waɗansu na cewa su yan kasa ne waɗansu baƙi ne a kowane ɗabi'an a zuciyar mu musamman mutanen kudancin jihar Kaduna amma in kuka duba tarihi ba bafulatani ya fi kowa tarihi saboda shekara ɗari biyu da suka wuce shehu usmanu ya zo sai ka tambi kanka wannan lokacin su fulani ina suke kuma akwai fulani a najeriya saboda ka in su kudancin jihar kaduna suna so a samu zaman lafiya su gane cewa shi ba bafulatani kusan shi yake huda ko ina sannan bil adama ya shigo saboda ita dabba ita take huda daji sannan bil adama ya samu inda zai zo tarihi da na kiwo a kudancin jihar kaduna na san garuruwa daban-daban da shanun mu suka huda sannan bil adama ya zo ya shigo wajen nan saboda kan mu fulani da kudancin jihar kaduna sai su gane cewa fa duka kasan mu daya ne kusan ma zamu iya mu ce ma mun fi kowa kasa har da bahaushe ma mun fi shi tarihi saboda da dadewa an san muna a Najeriya don haka dole su fahimci wannan abin kuma su gane cewa fulani da ake cewa fulani fulani duka fulani kamar yadda president yake faɗi cewa akwai bororo mu clans ne wato kabilu kabilu ne bororo shine ba ne ba fulatan shine bororo duka fulani amma clans clans ne amma yan Najeriya ba su gane ba sai su ce ai bororo daga Niger Republic wani abu a duka fulani fulani ne saboda ka duka mu yan uwan juna ne wani eh, ko ba ga Nasir kafin zo wajen eh, ganin yadda Malam Hussein ya bayani da kuma shi eh, Dr. Ephraim president na Sokafu ya bayani ta yaya za mu cimma abin da muke nema na zaman lafiya 'yan kudancin kaduna su fahimci cewa abu duka ɗaya ne yau idan ka duba za ka ga an fi amfani da samari sun fi shiga cikin irin wannan abubuwa da ke faruwa hmm. na ɗaya shine gwamnati jiha kaduna ta kafa kwamiti na mutum wajen saba'in da wani abu amma a ci kwata-kwata ba a ɗauko wani saurayi ba bai mana matashi in ka duba da sauransu zaga matasa ne suke irin wani ba ɗauko matasa ba sun jagoranci maganan sulhu na biyu ba a ɗauko ƙungiyar kare haƙƙin bai adam ba sun jagoranci wannan abuwa idan ka duba a kudancin najeriya yammacin najeriya za ka ga lokacin da wata ƙungiya mai suna opc ta hubasa tana ta terrorism jama'a sai zanto an ɗauko shugaban nan ganu adams an zauna da shi a majalisi cewa ya zaya ci gaba to idan ana so a ci gaba da sauran sai an ɗauko a samu irin samari matasa wanda ake amfani da su ɗaya kenan a dauko ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama a sa su a ciki sannan a ɗauko dattijai na musamman wanda suke son ƙasan suke son jihar a zauna a tantance a magana saboda kwamiti ɗin da ah, patrick ya kowa ya kafa na magana wai mutum saba'in da bakwai da sauransu yawanci 'yan siyasa ne ti za a sha kawai a tashi ba wani abin za su aika Dr. Ephraim, ka yadda cewa lalle ba al'umma da za ta rayu ita kadai? Bai yiwuwa. Ai a Hausance akan ce arzikin kasa ba ko ke kawa. Ba zai yiwu ba. Ta yaya za mu ilmantar ko kuma fahimtar da al'ummar kudancin Kaduna cewa rayuwa a bila ɗaya bai yiwuwa sannan kuma rayuwa a dunkule tsintsiya maɗaurin ki ɗaya shine mafi alheri yaya za mu samar da wannan. Matsalar da muka samu na kwana kwanan bayan nan ai ta shafi ko ina. rashin jituwa rashin zaman lafiya da muka samu da makwabtanmu fulana mun taɗe muna zaman lafiya da fulani shekaru aru aru ba a taɓa ji ba mu taɓa ji ba fulani sun zama 'yan kasa fulani sun auri 'ya'yanmu fulani suna gonaki suna kiwo suna hulda da mutane da kabilu kudanci na taɓa ta shi coordinator din sun ka tambaye shi kila ɗan maka a ce a fara yare banda fulatanci ana ina tabbatar maka zaka samu yana yare fiye da uku ana ko ka ji yana yaren baju zaka ji yana yaren kataf ko yana yaren jaba ba mamaki haka suke fulanin da ke kudanci wai in nuna maka yan ƙasa ne muna zama lafiya da su bari in baka misali kakana akwai iyali fulani a ƙauyen da na yi girma wanda sun samu matsala kakana ya ɗauke wannan iyalin gaba ɗayanta suka zauna a cikin gidi ya cire matan shi uku ya cire su a daki ya zauna da fulanin nan sama da shekara bakwai a cikin gidanmu murhu ɗaya tukunya ɗaya ‘ya'yansa suke taya fulanin nan zuwa kiwo ana kwana ana zama kome cikin gidan nan kakana shine ya zama uban kowa a cikin gidan nan da na fulanin da nashi ‘ya'yan ba za ka taɓa jin wani bambanci ba aka share shekara bakwai fulani na suna zama cikin gidanmu ba wanda ya nuna musu wani bambanci ko na addini ko na yare ko kabilanci ke a haka yake a gidaje iyalai da yawa a kudancin kaduna wallahi tallahi za ka gan bajabe ta auri fulani tana yawo da ƙwarya tana talla nono da fara za ka ce a za'ila ba fulata na ci. sai dai kawai ka ji tana ohai oh ya shaku a lafiya mijinta ba fulatani ne ita kuma yare ce ba wanda ya hana ta ba wanda ya hana su aure haka a madadin jagoran tattaunawar wakilinmu na jihar kaduna nasir yakubu birnin yaro da masu tattaunawar nake cewa a biyo mu zuwa shiri na gaba don jin ƙarshen wannan tattaunawar to an ce da na gaba akan gane zurfin ruwa Don haka ga wasu dattawan da za su yi jawabai game da zurfin ruwan da Najeriya ta fada ciki. Na farko akwai Sheikh Dahiru Usman Bauchi, shugaban ɗariƙar Tijjaniya a Afirka baki ɗaya, da kuma rabaran rabo na kanti daga majami'ar Ikwa ta gani a jihar Kano. Da farko dai ga Sheikh Dahiru Bauchi. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومن دار العظيم don Allah da annabi muna roƙon juna mu yi haƙuri mu yi halin addininmu halin addininmu islam zaman lafiya tsakaninka da kowane mutum ba wai lalle dan wanka musulmi ba kowane mutum wa gudu na nan Allah ya ga dukkan mutane magana mai kyau kuna ganin halin da muka shiga ciki musamman arewa muna rushe gidajenmu muna rushe kanmu muna rushe arzikinmu muna rushe zubar lafiyarmu da kanmu don Allah don annabi kun ga yadda muka dawo dai mun dawo abin kunya mun dawo abin dariya a wurin kowa da kowa don Allah don annabi mu zauna lafiya mu zauna lafiya da junan mu musulmi wanda ba musulmi mu zauna lafiya da su mu nuna musu addinin mu addinin zaman lafiya ne babu fada ba damuwa ba rigima a ciki kuma addinin su addinin tausayi ne addinin annabi isa addinin tausayi ne kuma addinin tausayi da addinin zaman lafiya mai ya kawo faɗa tsakanin su da zaman lafiya ake samun ko in duniya ake nema ma ba zauna lafiya ba ta samuwa in lahira ake nema ba zauna lafiya ba za su samu ba don ba za ka samu damar yin addini yadda kake so ba duk zalunci ne kawo wannan rashin zaman lafiya gaba daya shi ya kawo hana matasa aikin da za su yi su shagaltar da kansu da wannan aikin su kuma shi sai su tada hankali da yake ba su yi hakuri ba ba kowa da yake da hakuri ba to marasa hakuri nan komai kankanta su sai su zama sun hana zaman lafiya wato a fasa ko mu rasa shi ne kawo rashin zaman lafiya muna kiran hukumomi don Allah su yi adalci dan Allah su tausaya wa samari don Allah su nema musu aiki wanda zai shagaltar da su da barin waɗansu abubuwa marasa daɗi. Shi ma rabaran rawani kanti ya ce. Salamu alaikum Kirista da Musulmi. Muna kira ga dukkan dattawan Arewa don Allah a yi wutufa domin zaman lafiya. Ga arzikin ƙasarmu na faduwa. Don Allah a gargaɗa da jama'a. Dattawan Arewa ku yi tsaye a yi wutufa domin zaman lafiya. Magana Allah ta gaya mana Isa ya ce salama ta nake baku. salama ta nake bar muku ba irin ta duniya ba ga sura sha bakwai aya ashirin da bakwai yanzu ko tafiya mutum zai yana ta fargaba ko yana gidansa yana ta fargaba don haka muna roƙonku a ci gaba da gargaɗa da jama'a a zaman lafiya dattawan arewa ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyanku mu fastoci da rabori dole ne mu gargaɗa da mutane su zaman lafiya domin Allah ya ba mu amana jagoranci haka nan limamai ma Allah ya ba ku amana jagoranci ku riga wa'azi wanda zai kawo wa jama'a kwanciyar hankali muna jan hankali da ƙungiyoyi na addinai su zaɓar da zaman lafiya ba furgita mutane akan tayin hankali ba limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya mun san su muna taro da da su domin zaman lafiya tsakanin kirista da musulmi bai kamata ana kashe-kashe ba bai kamata ba bai dace ba muna roƙon gwamnatin ƙasar mu kuma ta sauƙaƙa kowa ji daɗin rayuwa don Allah don Allah a mori kudin ƙasar nan domin talakawa su daɗi takin zamani a noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa don Allah muna roƙo yan arewa kasar nan Najeriya gaba ɗaya daraja ga ma'adanai ga arzikin ƙasa don Allah muna ku da mu ramori na addinin kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya amana sai Allah ya ɗora mana na rikon jama'a mu yi aminci mu aminci Allah ya ajiye mu kabilu daban-daban haka ya nufata haka kuma yake so saboda haka abin da Allah shirya kada mutum ya gaba da shi ubangiji Allah ya sa ƙasar mu da tsore ubangiji ya sa mana albarka amin mu amin nagode to kafin mu fice daga babun jawaban dattawan a saurari wannan sananniyar muryar daga cikin manyan addinan mu a nan Najeriya Kirista da Musulunci ba wani daga cikinsu da ya yarda da tashin hankali kuma waɗannan addinai sun shimfiɗa mana yadda za a samu cikakken zaman lafiya mutane su ƙaunaci Allah da dukkan ransu da dukkan zuciyarsu mu kuma ƙaunaci makwabtanmu kamar ranmu in mutum yana ƙaunar Allah yana ƙaunar makwabcinsa dole ne za a yi zaman lafiya eh na sani kowa yana da akidarsa kowa yana da ra'ayinsa amma in za mu girmama ra'ayin juna to ina ganin komai zai tafi daidai yadda ya kamata littafi ya ce idan mutum ya ce yana ƙaunar Allah amma baya ƙaunar ɗan uwansa yana kin ɗan uwansa to wannan makaryaci ne bai san Allah ba domin Allah ƙauna ne Lallai, mai wannan muryar dai wato dattijo Reverend Alhatu Abdu Zangon Aya, wanda ya sha mana jawaban zaman lafiya, Allah ya amshi abin shi shekaran jiya da safe, Allah ya rahamshe shi. To daga jawaban dattawan sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu kan batutuwa iri-iri. Mai magana Bala Mayashi akan taron da aka yi na harin mulkin kasa da 'yan majalisan Najeriya suka yi a ranar Asabar nan. Muna fata 'yan majalisan za su yi kokari su ba duk ra'ayin da aka yi a gurin taron don muhimmanci da kuma ida ma'ana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon Amerika. Mai magana Garban Dilo Muhammad. A ra'ayina lalle kuwa a Najeriya cin hanci da kaɗan rashawa da mindahana da dakala da fasaka da wasu su duke talakawa tinka tutu da sankara da busar da zuciyoyin wasu shugabanni da manyan jami'an gwamnati da wasu masu ruwa da tsakin 'yan siyasa da hamsakan 'yan kasuwa don haka suna kuma maganin waɗannan manyan laifuka sai in ana gudanar da sahihin zaɓuka a cikin gaskiya da adalci. Sunana Abubakar Muhammad daga Damaturu ina roƙon shugabannin security na ƙasa don Allah su fidda da kudori a cikin zukatansu su cire dukkan wasu jami'ai da suke kaiwa gidan senatocin jihar Yobe. Da ra'ayoyin masu sauraronmu muka kammala shirin mu na wannan satin sai kuma wani jikon idan Allah ya kai mu. To a gaishe ka Ibrahim, to da haka Allah ya ka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci baki ɗaya sai gobe da safin Allah ya mu da karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chari, karfe biyar kenan a agogon Ghana lokacin da muke fatar bullo muku. Ko muna da shirin musamman na karfe 8 shi ma da yake zo muku gobe da safe din. Yanzu a madadin dukkan ma'anan sashen wasu na murya Amurka musamman shi Ibrahim da kuma tafiyar ji tafiyar da ya ɗauki shirin na faifai kawo muku. Ni ne Ali Mustapha Sakuto sai da safe din. Mm-hmm.